Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rana. Aisha Mu'azi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asibahin yau Juma'a 12 ga watan Mayu na shekara ta 2023 da fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarin. To Aisha bangarorin mayaka biyu da ke fada da juna a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta bari a yi ayyukan jinƙai. amurka ta zargi kasar afirka ta kudu da samar ma kasar rasha makamai saboda ta na ukraine ta wata hanyar dabara sannan majalisar ɗinkin duniya ta ce ba ta fa da wani abun yi muddin rasha ta janye daga yarjejeniyar barin a yi jigilar hatsi a tekun bahar aswad to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa hukumar da ke kula da gidajen talabijin da rediyo a najeriya nbc ta ce bata gamsu da hukuncin da babban kotun najeriya ta yanke cewa ba ta da hurumin kakabawa kafafen yada labarai takunkumi ba kuma za ta ɗaukaka kara domin ko kasar ingila suna samun kudin su ne ta hanyar haraji da kuma kudaden rajista da waɗannan kafafen yada labarai suke biya sannan kuma da hanyar tara da sukan ci don su kare dokoki ba mu kauce mu hakan ba mu ma'anin najeriya bayan kwashe shekaru a cibiyoyin gyara hali domin gina sabon rayuwa an yaye wasu tubabbun 'yan boko haram kuma an hananta su ga iyayensu an ga kuma abin da aka gani an yi ma'amala da mutane masu yawa yanzu kuma za a koma gida komawa gidan ita ma jarrabawa saboda kowa da irin wani da irin fuskar da zai kalle ka daban shi ma to Allah mu dauke shi a matsayin jarrabawa saboda wani yanzu dama yana cike da damuwar rashin ka da ya gani zai farin ciki wani kuma kallon hadirin kaje zai yi kar ya zama kudin al'umma ma ta gane kuna da wata matsala kamar kowace ranar juma'a yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda isa lawal ikar yake gabatarwa yanzu dai ga ibrahim da kashin labaran duniya na farko to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran bangarorin da ke fada da juna a sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da daren jiya alhamis kan sharaɗin barin masu ayyukan jinƙai su yi aiki a cewar jami'an amurka wakilan rundunar soji da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa da juna sun rattaba hannu ne a birnin jidda na saudiya kan abin da aka yi wa lakabi da shelar ƙudurin kare fararen hula a sudan a cewar wani jami'in amurka wanda ke da hannu a tattaunawar wannan ƙuduri baya nufin an tsaida wato fada manufarsa ita ce a samu damar raba kayan agaji yarjejeniyar ta buƙaci ɓangarorin biyu su amince da ayyukan jinƙai da maido da wutar lantarki da ruwa da sauran abubuwan buƙata na yau da kullum da janye mayaka daga asibitoci da kuma shirya tsarin busu na mutunci ga mamata. amurka jiya alhamis ta zargi afirka ta kudu da samar da makamai ga kasar rasha saboda yakinta na ukraine ta wata hanyar dabara wadda aka fake da wani atisayen sojin ruwa aka kwashe kwanaki uku ana yi a farkon watan disamba da ya gabata babban jami'in diplomasiyyar amurka a afirka ta kudu jakada rubin fregedi ya faɗa a wani bayani da ya yi wanda kafafen yada labarai na afirka ta kudu da dama suka yada cewa amurka ta haƙaƙe cewa an loda ma wani jirgin dakon kayan rasha mai suna lady r makamai wanda aka girke shi cikin sirri a tashar jiragen sojin ruwa da ke simon town kafin ya kama hanyar zuwa ƙasar ta rasha ya bayyana wannan zargi na cewa afirka ta kudu ta samar ma rasha makamai yayin da take mamaye ukraine da cewa babban lamari ne sannan ya ce hakan ya jefa ayar tambaya kan ikirarin afirka ta kudu na zama 'yar ba ruwana a wannan faɗan jami'an fadar shugaban amurka ta white house sun ce mai baiwa ƙasa shawara kan harkokin tsaro jack sullivan da takwaran aikinsa na rasha wang yi ko china sun tattauna shekaran jiya laraba da jiya alhamis a biyana ganawar ta zo ne a daidai lokacin da amurka da china ke shirin yin wasu tarurruka akai-akai na manyan jami'ai da kuma daidaita wato a lokacin da amurka ke neman wata buɗaɗɗiyar hanya ta tuntuɓa tsakaninta da china yayin da dangantaka tsakaninsu ta yi tsami wani babban jami'in gwamnatin amurka ya bayyana wannan ganawar da aka yi har ta sama wato har sama da sa'o'i takwas cikin kwanaki biyu da cewa ta tsakani da Allah ce mashahuriya kuma mai ma'ana wadda ta shafi batutuwan da suka hada da ɗore wasu amurkawa da aka yi a china da amurka ke cewa an zalunce su da wasu abubuwa masu wato kawo damuwa a ƙasa da ƙasa da wato kamar mugan ƙwayoyi da batutuwan tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma na yanki da mamaye ukraine da rasha ta yi haka ma da batun taiwan nan ba da jima ba ibrahim zai sake dawowa da kashin labaran na biyu amma kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta najeriya nbc ta yi alwashin ɗaukaka ƙara kan hukuncin babbar kotun tarayya da haramta wato ya haramta wa cin zarar kafafen labaru waɗanda suka saba doka nbc wacce ke da lasisi ke ba da lasisi ga dukkan kafafen rediyo da talabijin a najeriya kan soke lasisi ko cin tare duk kafar da ta keta jerarrun ka'idojin hukumar a yayin da yayin yada shirye-shirye Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. alkalin babbar kotun tarayya james moto show ya yanke hukunci kan karar da wata kungiya mai da'awar kare muradun kafafen labaru ta shigar don dakatar da nbc daga cin tarar kafafen da nuna cewa hukumar ba ta da horumin yin hakan don ba kotu ba ce omoto shi ya soke tarar da nbc ta ci kafafe 45 naira dubu biyar kowace a shekara ta 2019 wacce ta haddasa shigar da karar a bariya hakan na nuna matukar nbc na da korafi kan wata kafa sai dai ta shigar da kara kotu inda shari'a za ta yi halinta shugaban hukumar nbc Balarabe Shehu Illela ya ce za su nazarci hukuncin da zumar ɗaukaka ƙara don san ba su gamsu da matsayar alkalin ba. Ko ƙasar Ingila da muka je kwanakin baya muka tattauna da su akan yadda suke gudanar da harkokinsu da muka tambaye su ya kuke samun kuɗin gudanar da harkokinku suka ce suna samun kuɗin su ne ta hanyar haraji ko kuma kuɗaɗen rajista da waɗannan kafafen yaɗa labarai suke biya sannan kuma da hanyar tara da sukan ci don sun kare dokoki ba mu kauce mu hakan ba mu ma'anin Najeriya saboda haka idan muka ce kowa ya je ya faɗi abin da ya ga dama kowa ya yi yadda yake so a gidan rediyo ko a gidan talabijin babu mai ce masa a'a ai kasan ba ta zaunu ba da yake duba lamarin bisa dokokin Najeriya barista mai nasara Kogo Umar ya ce ba mamaki lauyoyi ba su yi tsayin daka wajen kare hurumin hukumar ba ne don ba zai wa kyale kafafe su rika cin karensu ba babbaka ba saboda haka a yi gyara a nemi nagartattun mutane a hada da shi a yi masu garan bawul ta yadda yake za su rika yin magani su zama heluma su zama yan sanda ne masu sa ido a duk abin da ya shafi harkokin jarida domin harkokin watsa labarai idan ba a rika tsaftace su ba abin da ya kawo yakunan duniya kenan gaba daya abu ne wanda yake iya kawo ma Najeriya yakin basasa ya kawo ma Najeriya tashin hankali da ko gwamnati ba za ta iya ta tashin hankali ba dole ne in ba za a kara ma ita hukumar NDC karfi sosai na hukuma ta rika yankewa tana yanke hukunci yadda ya kamata tana tsaftace al'amura ba to idan ba a dora amarya a kan doki ba to bai kamata a dora mata kaya a bisa kanta ba a nan shugaban na NBC Balarabe Laila bai wani zargi kan mai shari'a wa moto ba kan hukuncin da ya ce ya yi aiki ne bisa kujerarsa ta alkali. Mun yi imanin cewa waɗannan alkali suka yanke hukunci ko alkalin da yanke hukunci ya san abin da yake kuma kwararre ne a aikinsa kuma tabbas yana da hujjojinsa na yanke wannan hukunci din to dokan da ta ba da alkalai su yanke hukunci kuma ita ce dokan da ta ba da dama ma dan kasa in hukuncin bai masa ba ya kai gaba saboda haka sai mun duba takardun tukunna mu ga hujjojin da alkalin ya dogara a kansu sannan mu dauki matakin da ya kamata wanda bare wuce mu kai wannan magana zuwa kotun gaba ba NBC na yin wani shiri na yi wa ta kafafen labarun ketare da ke da ma'aikata a Najeriya rajista don ja musu birki a labarun da ke cin karo da muradun gwamnatin kasar amma hakan ya samu suka don tunanin hanyar dakile fito da labarun gaskiya ne ba kwane-kwane ko zama 'yan ma'abban gwamnati nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja najeriya ta nasiru adamu hikaya masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga ibrahim da sauran labaran duniya To Aisha Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba ta da wani abin yi na daban muddin Rasha ta janye daga yarjejeniyar nan wadda ta amince Ukraine ta fitar da hatsi zuwa kasuwannin duniya wadda ta kuma taimaka wajen sauƙaƙa jigilar hatsin Rasha da takinta zuwa ƙasashen waje. Babu wani shiri madadin jigilar kaya ta tekun Bahar Aswad a cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stefani Dujarik. bayan da aka tambaye shi abin da zai faru idan rasha ta aiwatar da barazanarta ta janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma a ranar 18 ga watan mayu tun bayan da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar a shekara ta koko a ranar 22 ga watan yuli a birnin istanbul yarjejeniyar jigilar hatsi ta tekun bahar aswad din ta taimaka wajen jigilar tan wajen miliyan 30 na hatsi da sauran kayan abinci daga wasu tasoshin jiragen ruwa uku da ke gabar tekun bahar aswad a ukraine zuwa kasuwannin duniya a ƙarshe ƙasar iran na ci gaba da samar da makamai da ƙwayoyi waɗanda ke rubuta yakin da ake yi a yemen duk kuwa amincewa da ta yi da maido da dangantakar dubulmasiya da saudiya a cewar manzon amurka na musamman a ƙasar yemen tim landakin jiya alhamis yarjejeniyar da aka cimma da taimakon china a watan maris da tattaunawar da aka yi tsakanin saudiya da 'yan hutsi masu samun goyon bayan iran da kuma wata tsagaita wuta da aka yi har ma bayan karewarta ko kuwa adinta a watan oktoba sun sa an daɗa ganin yiwuwar kawo ƙarshen faɗan to amma landakin ya gaya ma manema labarai ta kafar intanet game da ziyararsa ta baya-bayan a yankin cewa har yanzu iran na samar da makaman yaƙi da ƙwayoyi da ke daɗa ruruta wannan yaƙin wanda ya ɓarke a shekarar 2014 wanda kuma ya haddasa ɗaya daga cikin matsalolin jin ƙai mafiya muni a duniya gaida Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda har yanzu daga Najeriya yake. Inda bayan shafe shekaru goma sha hudu ba tare da ganin juna ba, an danka wasu tubabbin 'yan Boko Haram su goma sha biyu ga iyayensu. An mika tubabbin 'yan Boko Haram ɗin ne a ofishin hukumar addini a jihar na jihar Bauchi, wanda ya samu halartar 'yan uwan tubabbin 'yan Boko Haram ɗin. Daga Bauchin Yakubu ga Abdulwahab Muhammad da sauran bayani. tubabbin 'yan boko haram din an tsare su ne a cibiyoyin gyara zukata da ke lagos da kuma wanda ke malam sidi a jihar gombe mallakar gwamnatin tarayya baya ga gyaran zukata da malaman addini suke musu an koya musu sana'a iri daban-daban domin su dogara da kansu a sa'ilin da suka shiga cikin al'umma alhaji bala manu gadau babban sakatare a ma'aikatar addini ta jihar bauchi shine ya karɓo tubabbin 'yan boko haram din ya kuma nika su ga hannun kwamishinan harkokin addini na jihar ya gargadi tubabbin 'yan kungiyar boko haram din da su ɗauki abin da ya same su a matsayin kaddara. Ko kuma 'yan uwa mu ɗauke shi tsari na kaddara. To a cikin wannan lalle muna sake jan hankalin ku da Allah bisa abin da ya faru na kaddara mu ɗauke shi a kan kaddara kuma yana nan a rubuce sai ya faru shi yasa ya faru. Amma abin da muka je muka yi ya isa ya zama mana kuma sa shi a misali a rayuwa. Wani sa'in aboki zai iya jawo ma wani sa'in kuskurewa na maganar iyaye zai iya jawo. Abin da za mu ɗauke shi ne cikin shawari da Allah gashi Allah ya kawo ku bisa yadda abin aka ɗauki tsohon zama an ga kuma abin da aka gani an yi ma'amala da mutane masu yawa yanzu kuma za a koma gida komawa gidan ita ma jarrabawa saboda kowa da irin wani da irin fuskar da zai kalle ka daban shi ma to Allah mu ɗauke shi a matsayin jarrabawa saboda wani yanzu dama yana cike da damuwar rashin ka da ya gani zai farin ciki wani kuma kallon hadirin kaje zai yi ma kar ya zama kudin al'umma ma ta gane kuna da wata matsala ya sake a jiki kwamishinan ma'aikatar addini na jihar Bauchi Alhaji babu Umar Kesa ya yi jawabi a hukumance ga abin da ya ce. Ku da samu kanku a yanayin da samu kanku a Gombe ba ta yadda za su za su ba da ku ba tare da sanin gwamnati ba gwamnatin ku ba saboda abin ya shafi gwamnati kuma doka ne ta kasa akwai tsarin da ake bi. babban 'yan kungiyar Boko Haram din sun yi bayani game da abubuwan da aka koya musu na sana'a da kuma addini. sana'a biyu uku shi kadai a wannan hannun kace ga kuma qualification da muke da shi na addini ga kuma na zamani muna fata Allah subhanahu wataala ya sa yawancin tax da aka mana yan uwa da mu kai ga gaci a kai ne na Idris Abubakar yau kimanin tsawon shekaru sha hudu kenan rabuwana da gida na fada hannun jami'an tsaro ne a sabanin tsoron don ni a garin yola ne a hanya ina tafiya iyaye da kuma yan uwan dubabban yan boko haram din sun bayyana jin daɗin su kasancewar sun sake saduwa da 'ya'yan nasu bayan tsawon lokaci da raguwa halin da ake ciki dai. Iya matsayina na iyayen yara na shugaban iyayen yara kuma sarkin sharifan Bauchi. Ba zan iya cewa ban samu ranar da ta fi farin ciki a wannan lokaci daga naɗa ni zuwa yanzu ba. Amma babu wanda na fi farin ciki kamar irin wannan. Babban abin da za mu gode wa Allah shine kasancewan da mu suka samu daman samun 'yanci suka dawo wanda da yawan mu daga cikin mu mun kaddara musu wafati kawai a takaice don an samu tsawon lokaci da yaran mu ba musamma ina suke ba sunana adama muhammad shi yaro na adamu abdullahi mun yi bakin cikin tafiyansa ba mu ji daɗi ba a wuni a kwana ba bacci ba daɗi ba ci ba sha. Assalamu alaikum sunana asma Abdullahi kuma tabbas mun ji ba daɗi lokacin amma yanzu mun samu tsince mu a cikin farin ciki amma muna godiya tuni gwamnatin jihar bauchi ta ɗauki nauyin kai su garuruwansu abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya an gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya yau in ka ce kayi gidaje masu kyau ka hanyoyi masu kyau wa'anda za su yi amfani da wa'annan abubuwan da ka yi an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki tsohon kakakin jam'iyyar apc jihar naija kenan ke gaya wa duniya cewa gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari dai za ta bar baya da kura saboda harkar tsaro dai ta riga ta gigita ita kuwa rigimar ruguguwar rungumar mukaman majalisun tarayyar najeriya ci gaba kawai take da kawo katakata ana demokradiyya ne amma ana kiransa guided democracy ba barin sa ake gara zube a dinga yin katulun makatulu mai karfi ya kwace wa mara karfi kaya ba in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa don in suka yi tutsu ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi to kome makomar 'yan majalisar kasar da ke shirin shimfidar botsarewa jam'iyyar apc da ake ganin kamar za su yi wauta yau in 'yan majalisa suka bijiri ba su saba ma tsarin mulkin kasa ba ba su saba ma tsarin tsarin mulkin jam'iyya ba domin tsarin mulki ne na ƙasa ya ce ku zaɓa shugabanni a cikin ku ya ku ya ku. Waɗannan ba so mun ta muka tatso cikin tarin miliyoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da zukatan masu sauraro kullun yake so ya faranta. Shiri na ɗari da goma sha bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da ke ta faman shan kyakkyawan fata. Kyakkyawan fatan kuma shine wasu 'ya'yan jam'iyyar APC ke cewa ai gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta riga ta rasa daga bakin talakanta. Tsohon mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batha ya ce ai maganar matsananciyar matsalar tsaro ta ƙara ƙaburi ne saboda yanzu kusan kowa a Najeriya ya riga ya fusata. Ran sallah ne Buhari a daura ya ce shi ya yi laihi dan Allah su yahe mashi yan jarida suka zo suka same ni ni kuma sai na ba da ra'ayina amma ina gaya maka na lura cewa ba a san gaskiya in ka faɗi gaskiya sai a dinga zagin ka a ce ka zagi manya wata gaskiya ka faɗi yanda na faɗa misali na ce ai hakuri wa'anda aka kama yaran su mata aka je aka cika musu ciki suka dawo da yara ai hakuri za a ce musu in batun tsaro ne baba Buhari ya yi feli kowa ya sani yau in ka ce ka yi gidaje masu kyau ka yi hanyoyi masu kyau wa'anda da za su yi amfani da wayannan abubuwan da ka yi an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki ku ne yan apc din nan mu yan apc kuma mu in ba mu gaya ma juna gaskiya ba wani daga waje shine zai hido ya zo ya gaya mana gaskiya amma kaman batun ya turo kuɗi na noma to wallahi duk wanda ya ce buhari ya yi felin ni wuri na baka san shi ya turo kuɗi na noma game da sukuwar sukar majalisa ta taron da ke karkare wa'adinta kuwa ɗaya daga cikin masarjan tare najeriya sanata adamu bulkaci da aka zaba cikin jam'iyyar APC ne ya ce ai duk da mika wuyan da 'yan majalisar suka yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari amma dai majalisar ta wuce gaban a kira ta 'yar amshin shata. Muna mulki kuma ma yi wa president ɗin da muka zaɓa na jam'iyyarmu ma yi masa da baibayi shi yasa kika ga ake ganin kaman mu mun zama 'yan an shata ba kamar na takwas da suka yi wa shugaban kasa da baibayi ba so mu ba 'yan an shata ba ne ba ki ga a ƙarshe da muka ga cewa duk goyon bayan da muka bashi sha'anin tsaro ya tabarbare kuma muka ga kamar bai yi da muke a tsammani ba ai mun an gamu a rana mun bashi sati shida muka ce ko ya gyara ko kuma mu sa kafan wando ɗaya ko ma mu tsige shi duk mun yi wannan kuma na goma da za su zo kin san dai kusan kashi saba'in da biyar na 'yan majalisar dattawa ba za su dawo ba kuma da yake akwai 'yan jam'iyyu daban-daban in aka hada su 'yan jam'iyyun nan sun fi jam'iyyar gwamnatin yawa saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa don in suka yi tutsu ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi. Da alamu dai har yanzu tsuguna bata kare ba game da rigimar rungumar kujerar shugabancin masun tare da ake ta faman ta taburza da kowa ke ta faman farauta. Domin kuwa 'yan Masar ma riga sun kafa wata sabuwar kungiyar haɗakar 'yan Masar tare Najeriya ba tare da la'akari da bambancin jam'iyya ba inda shugaban ita wannan kungiya Honorable Usman Kuma na jihar Gombe ya ce duk da 'yancin zaben shugabannin da 'yan Masar suke da shi fa ai adalci shine a yi karba karba a matsayin mafita wannan zaure da muka hada ni ni ne shugaban zauren mataimakina ko kuma wanda yake aiki ka fada ka fada da ni dan pdp ne daga rivers kingsley cinda sakataren kuma dan nnpp ne daga kano dan kwankwasiya mu ba aikinmu ne mu ce ga inda za a kai ba amma aikinmu ne mu ba da shawara cewa a duba a yi adalci idan an ba albasa ruwa to a ba yakuwa idan waɗannan sun samu shugaban kasa waɗansu su samu shugaban majalisar dattawa wata shiya ta samu mataimakin shugaban kasa wata shiya ta samu kuma kakakin majalisa da mataimakansu. wato kuna goyon bayan dai a yi shiya shiya din a zaɓin ku. yes saboda in ka kula da najeriya eh, yanayi jinsi addini kabilu yare daban-daban akwai bukatan kowanne a dan ta nuna musu cewa su 'yan najeriya ne kuma su ma suna da haƙƙi kuma ana damawa da su ana demokradiyya ne amma ana kiransa guided democracy ba barin sa ake gara zube a dinga yin katulun makatulu mai karfi ya kwace wa mara karfi kaya ba me ke guiding ɗinta wanda ke guiding ta shine dokoki da kuma norms da kuma abubuwan da ake a sauran kasashe na duniya idan ka ce mai karfi ya ci to kaga wata shiyar ai tafi wata shiya ta sai kuma malami a jami'ar Abuja Dabta Faruk Bibi Faruk ya ce irin waɗannan kungiyoyi da 'yan masa kafafa saka sakar surkullen siyasa ne kawai don ganin sun yi wa kawunan su gata. A gaskiya wannan ni ina gani duk surkulle ne irin na 'yan siyasa da suka saba yi na Najeriya wanda a ƙarshe dai duk ba za ta wuce ko ina ba za ta kare a neman mukamai da alfarma da take cikin ofisoshin da suke majalisa da irin kuma amfanin da su 'yan majalisa suke tunanin za su iya samu a wannan tafiya duk wannan abin da ake yi haɗaka ba suna yin ta akan wani yanayi na aƙida ko ra'ayinsu da ya haɗu a wuri ɗaya ko ya bambanta a wuri ɗaya ba in kin kula maganar dai ta ya za a yi mukamai su fito suwa za a ba mukamai ta ya za a ba su mukamai to kawai suna tunani ne cewa lokacin raba su ta zo yanzu romansu ne za su fara rabawa waye zai je a hau babbar kujera ya rinka juyawa ana yi masa alfarma yana ci da gumin 'yan najeriya duk maganar ni a tunanina ba ta wuce haka ba amma inda shugabanci ake son a fitar na allah da annabi ai duk mai bukata fita zai ya fara bin wanda suke da ƙuri'un su ne ya nemi ciya ya zama ya karɓi a wurinsu yadda dole eh, mai wakiltar su ya ba shi goyon baya saboda yana da karɓuwa a wurinsa. Shi kuwa masani ka harkokin shari'a a nigeria barista Muhammad Ibrahim Zaria gaya wa duniya yake cewa ai ganganci ne na gangama jam'iyya ta zaɓa wa 'yan masar ƙasa shugabanni kuma hakan ma ka iya yi wa demokaradiyya fata-fata. Wato tsarin tafiyar da shugabancin majalisu ya sha bambam ba kamar da yake a majalisar zattarwa ba shi a majalisar dokoki ana kyale su ne su zaɓi wanda suke so a cikin kansu su ya su ya su ba a yi maganin bambancin jam'iyya siyasa ba ko wani abu ba so saboda haka al'adar demokradiyya dai kawai an san cewa duk jam'iyyar da ke da rinjaye za ta za su dunkule ne su zaɓe bai ɗaya so saboda haka jam'iyya ko uwar jam'iyya ta ce za ta tsaye da musu da ɗan takara ko kuma a ce dole wani ne za a zaɓa to wannan ma ya karo da tsarin mulki musamman ka duba sashi na hamsin karamin sashi na ɗaya da a da ba a cikin baka saboda haka wannan akan kyale yan majalisa ne su zaɓi wanda suke so kuma in yan majalisa misali a ce sun jajirce ba su yadda ba ai ba su saba ma tsarin mulki ba saba ma wani abu duk wani umarni ko wani abu da ya saba ma tsarin mulkin Najeriya ya saba ma wasu dokoki na ƙasa wannan bai isa a ce an kira shi ko a ce wani yayi antifati ko ya jam'iyya zagon ƙasa ba so saboda haka yau in yan majalisa suka bijire suka ce ba su ba su saba ma tsarin mulkin ƙasa ba ba su saba ma tsarin mulkin jam'iyya ba domin tsarin mulki ne na ƙasa ya ya ce ku zaɓa shugabanni a cikin ku ya ku ba a ce sai dan pdp sai dan apc sai dan afka sai dan nnpp ba. gabatar muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa suna dab da dafa kasar da ada suke ganin sun ba ta rata. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki goma sha bakwai ne kawai su yi sallamar sakin kuɗin da suke ganin sun daddafe idan ban da kalilan daga cikinsu da suka samu damar da aka ba su dama su maimaita. Kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne muke murkushe dukkanin jita-jita. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na Ikara. Albarkacin wannan rana ta Juma'a ga Malam Anas Asalafi da nasihar Juma'a. karatun alkur'ani dukkan wanda yake musulmi ba sai an gaya mai cewa abu ne mai muhimmanci ba to amma dai dan a ƙara karfafar abin da dalilai idan muka duba littafin Allah subhanahu ta'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu fahimci babu wani abu da mutum zai rike ya samu albarkar rayuwar duniya da ta lahira irin alkur'ani da girman alkur'ani da cewa duk abin da ya raba alkur'ani zai yi albarka zai yi daraja wannan ta sa idan ka duba a cikin darare ba daren da ya kai daren da aka fara saukar da alkur'ani shine lailatul qadri Allah ya ce khairun min alf bishar a cikin halittu babu wanda ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an bashi alkur'ani ne a cikin mala'iku babu wanda ya kai jibril saboda ya zo da alkur'ani ne hakanan duk wani abu da alkur'ani ya raba yana da albarka shi yasa allah subhanahu wataala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat allah yana daga waɗanda suka yi imani a cikin ku amma kaga waɗanda allah ya bawa ilimi allah yana ɗaukaka darajojinsu sama da kowa ilimi a matakin farko kuma shine na alkur'ani shi yasa allah subhanahu wataala ya gaya mana mana zancen shi ne alkur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuwa ta ɗari maganar kowa a cikin bayan shi wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda ya fi alkhairi zababbin cikin ku sune waɗanda suka koyi alkur'ani suka koyar babban abin da zaka gane muhimmanci da darajar karatun alkur'ani a rayuwar musulmi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya karanta alkur'ani ya iya shi ya aiki da shi ranar alkiyama ba wai maganar shi ba da ya karatu ba wai maganar iyayen shi ba da suka sa shi ya karatu a'a a cikin dangin shi Allah zai duba wasu mutum guda goma da sun yi aikin da sun cancanci shiga wuta 'yan wuta ne su sai a ce to ya je ya tsamo su dalilin wannan alkur'anin da ya yi karanta kuma ya yi aiki da wannan alkur'ani to kaga in har shi zai yi wasu wannan alfarmar ina ga karan kanshi wannan yana nuna mana muhimmancin karatun alkur'ani Allah To masu sauraro ai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba a dalilin rancin lokaci. A wannan ne kuma muka zo ga za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau Juma'a sai kuma zuwa can an jima da hantsi idan muna raye mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. da mu na hantsi. To kafin mu yi sallama bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon taya murna ga iyalan Alhaji Haruna Adamu Goran Maje murnar daurin auren 'ya'yansa Ismaila da amaryarsa Hassana Jibril Musa da kuma Maryam da angonta Salahuddin Uba Hamis wanda za a daura a ranar Lahadi a jihar Kano. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin. yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da produsa mu jumbe hamza sai injiniya mu bas roberts ni aisha mu'azu nake muku sallama مع السلامه